dan Allah annabi dan Allah mun shiru kare banza kare wafi kullun ka kai kaura ne kai kaura ne eh kai me ni eh wallahi suna na hasatu eh a wallahi suna na hasatu ko ga can ma eh? ko hasatu ko Aisha ko Jummala sunan uwata ma zaka fara ambata billahi la ilaha illa sunan kenan labai ni sunan mata ne da ni